wata rana an kawo dukiya sai manzon Allah ya raba da ya raba sai kawai wani ya miƙe tsaye ya ce hazihi qismatun ma urida biha Allah ya ce manzon Allah ba ka yi daidai ba kuma wallahi ba dan Allah kai ba manzon Allah ya ji zafin maganan nan ni manzon Allah a ce ban yi daidai ba ni manzon Allah a ce na yi zalunci manzon Allah ya miƙe idan shi ya kaɗa ya jazir ya ce wai hak man yi adil idza lam a'dil wa ana aminu man fi samawa man fi sama kai ni in ban yi adalci ba waye zai adalci ni ne amintaccen Allah yana sama fa yanzu ba an yi mai nasiha ya kamata ya la'asar ba sai kawai ya miƙe zumbura baki ya harari manzan Allah sai ya gaba sai manzan Allah ya ce ku dube shi da kyau daga cikin kwankwason shi wasu mutane za su fito nan gaba waɗanda za su rinka karanta ƙur'ani in ka ji karatunsu sai ka rena naka in ka tsaya kana sallah kusa da su sai ka rena taka amma karatun bai wuce makoshi ba annabi ya ce za su fito suna ainihin kashe musulmi abin da ya faru kenan zamanin sayyidina ali haka suka fito suka shiga gari gari suna jefa bama bamai suna kunna wa garurukan musulmi wuta ibnu umar har ya sa hannu a kai ce wayo